Furkati siri tana kira ga munan cikin shirin nan ku bani shawara yau tashar Afirka TV siri tana kira ga munan cikin shirin nan ku bani shawara ɗanwa suka tara mana amma kafin nan malam kusan har yanzu kishirwa tana yawaita ta eh, neman shawara Eh, idan na ciki shura tana wata ta neman shawara yanzu da muka zo wani lokaci na dunkulewar duniya su akan nemi shawarwari wajen waɗanda suka kamata wajen waɗanda ba su kamata ba sannan kuma akan sami 'yan karambani eh, so da yawa yanzu mutane kan tura matsalolinsu na zamantakewa ko na tarbiyya ya za su yi da kannai ya za su yi da 'ya'ya ya za su yi da kaza zuwa ga wasu dandali da suke kyautata tsammanin a wayanan dandalin akwai masana halayyar dan adam akwai masana a ilimin zamantakewa akwai masana tarbiyya da dai sauransu to amma a duk lokacin tambaya ta je sai kafin ka ji sautin wa'annan sautin 'yan kashe gwiwa ne da kuma sautin 'yan ingiza kantu ake mai na dai manta dai karin magana na malam bahaushe dai sauti ne na wa'anda sai dai su ƙara jagula al'amarin maimakon su gyara su malam kusan tsokacin da za mu dan bukata akan ya ya kamata mutum ya yi sannan su kuma al'umma da har suke ganin suna cikin irin waɗannan wajaje da ake neman shawarwari me ya kamata a ce sun dinga faɗa wa mutane sannan idan mutum aka kawo abin da yake ganin shi dai bai da abin faɗa to ya kamata ya yi wa'ina da dubai eh, addini ya tanadar mana sai mu shiga tambayoyin masu kallo kai tsaye saboda yanayin lokaci insha Allah. alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala ali wa sahbihi ajma'in amma ba'd. kamar da muka sani dan adam rayuwarsa ba ta rasa matsaloli ko matsalolin nan wa'yansu sukan zama jarabawa ce daga ubangiji subhanahu wa ta'ala domin ya jarrabi imaninsa kamar yadda allah yake cewa wani bulukun bil khair wa sharri fitna wa na turja'un muna jarraba ku da abubuwa na alkhairi da kishiyar alkhairin sharri kenan domin jarrabawa gare ku kuma karshe zuwa gare mu za ku komo wani lokacin kuma yakan zama ita matsalar sakamakon wani ragon azanci ne na mutum da kuma rashin cika sharuɗa na tafiyar da al'amura daidai ita kuma ka'ida ta rayuwa da allah ya ajiye wa ɗan adam shine duk wanda ya ba daidai ba a wajen gabatar wato sakamako ma zai iya ganin sa ba daidai ba mm. to wani lokacin kuma yakan zama akwai sa hannu da kuma shishigi na wa'yansu mutane wa'yanda kai ga yadda kake tafiyar da al'amuranka sai su zo maka ta wata hanyar ko mm-hmm. ta hanyar bata maka tsari ko kuma ta hanyar sihiri ko kuma ta hanyar hassada ko ta mm. hanyar kambun baka ko kuma ta hanyar wani abu na wato baki mm. sai kaga al'amura duka suna dagulewa a takaice dai dan adam yana tsakiya wa'yan abubuwa suna tattare da shi a ita kuma matsala kullum da take tare da dan adam yana da burin warware wannan matsalar to don haka Allah subhanahu wataala ya gwada mana a cikin littafinsa sannan maza Allah ya yi bayani a cikin sa wasu daga cikin matsaloli da kuma hanyoyin warware su musamman matsalolin da suka shafi zamantakewa da matsalolin da suka shafi siyasa da matsalolin da suka shafi tattalin arziki in an ce siyasa kuma jagoranci ko da na cikin gida ne tsakanin iyaye da 'ya'yansu tsakanin mai gida da iyalansa a tsakanin ma'aikata da ubangidansu da sauransu sai dai dukkan matsalolin da shari'a ta bijiro mana da su a matsayin samfuli za ka ga kusan su ne ginshikin matsaloli kuma a ciki ake iya kwasan ladubba na musulunci wajen ta'amuli mm. da irin waɗannan matsaloli idan muka dawo a rayuwar mu ta yau da kullum musamman ta zamantakewar auratayya Ah, akwai ƙa'idojin da shari'a ta bayar na mijin da ya kamata a aura mm. ah, da kuma shawarwarin da shari'a ta ba wa namiji na macen da ya kamata ya aura wanda idan har mutum ya saki waɗannan ƙa'idojin da shari'a ta bayar mm. to zai iya ganin ba daidai ba to kuma duk da haka ko da ya cika sharaɗan wannan ba ya nuna cewa allah ba zai jarrabe shi ba ne to sai dai akwai ladubba na mu'amala da ita matsalar don haka yanzu mu fara daga wanda shi yake faruwa matsalar take faruwa a kansa idan matsalar tana da alaka da addini kai tsaye mm. kamar tsakanin mata da miji mezan mijinta kuma yawanci mata sun fi kawo matsala mm. sun fi kawo kukan matsalar domin ita ce kamar yadda ibn abdulbar ya faɗa ita mace allah ya halicce ta da raunin ɓoye damuwa mm. amma kuma tana da gaggawar ko kuma tana da raunin ɓoye damuwa amma kuma tana da ƙudura da ikon ɓoye jin daɗi ta ƙi bayyanar da shi na'am wannan ɗabi'an mace ba wai matsala ce ba mm. haka Allah halicce ta da haka in abu yi daɗi ba dole ne mace ta ce maka abu yi daɗi ba idan abu yi daɗi ko rayuwa tana cikin jin daɗi ba dole ne sai ta yaba maka ba haka mm. Allah ya yi ta amma daidai da rana ɗayan aka samu matsala za ta iya kokawa mm. aƙalla dai kokawa sai ta zo mata a zuci ko da bata amayar ba to don haka shi yasa za mu ga a dandalin eh, sada zumunta sada zumunta mm. da sauran abubuwa mafi yawancinsu za ka ga mata ne suka fi yawan kawo kuka akan matsaloli matsalolin auratayya saboda haka abin da za mu iya cewa a nan shine ita matsala idan ta shafi addini kamar misali mm. mijin ne baya sallah ko kuwa mijin ne yake shaye-shaye ko kuwa mijin ne yake yin wasu abubuwa na haramun kai mm. tsaye mm. to dole ta mu'amalance shi irin yadda shari'a ta yadda a mu'amalanci wanda yake cikin jarabawa ta sabo. na ɗaya dai dole a suturta wanda yake da sabo baya halatta ga mace ta fito cikin kafofin sadarwa mm. ta kwatsa mijinta ta faɗi cewa yana aikata abu kaza yana aikata abu kaza mataki na farko shine matakin addu'a da kyamar abin da yake yi mm. mataki na biyu kuma shine matakin shawara da nasiha amma babu laifi ta yi tambaya akan idan aka sa idan mutum yana zaune da mai matsala iri kaza mm. a shari'ance ya kamata a yi masa domin bayyanar da laifi ga mai laifi mm. ya sha bamban da abin da Allah yake so ya zo a cikin hadisin ya alabun munya Allah kare yadda a gare shi mm. yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ubangiji subhanahu wataala mai jin kunya ne kuma satirun mm. mai sitirta bayansa ne yuhibbul haya a wasatar yana son sutura kuma yana son ya ana al'amura na kunya don haka baya halatta ta fito ta kwatsa mijinta akan cewa baya yin sallah ni ce mai gidana baya yin sallah ni ce na kama mai gidana da kaza ni ce na kama a'a baya halatta a waje ɗaya ne ke halatta ka fito ka faɗi laifin mutum idan ka kai ƙararsa kotu a mm. gaban alkali mm. shi ma kuma saboda a fitan maka da haƙƙinka shi yasa ubangiji zuwa ta'ala ke cewa la yuhibbullahu al-jahra bis min al illa man zulima in an zalunce ka to ka fito ka faɗa cewa wani ya zalunce ni wannan babu laifi amma idan amma a gaban alkali a inda faɗar mm, take da fa'ida amma a gaban mutane wannan gibarsa ne kuma duk wanda ya taya ta yi magana akan wannan laifin mijin to fa ya ci naman mijin amma kuma koda namiji ne shi ma ga matarsa wannan irin wannan din ya jama mm, mm. na'am hukuncin ya hau kansa yauwa mm, ah, to mm. ko da misali ah, namiji mm. ne da sai ai hakuri da damar larura ce kansa a sa irin eh, gilas din to amma dai saboda yanayi eh, ah, ida gade sai a eh, sai ai hakuri to na'am bismillah idan ya zanto kuma matsalar ya zama ba ta addini ba ce kai tsaye misali matsala ce ta abin da ya shafi zamantakewa da wannan nassi karar ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa mai yiwa fa ɗaya daga cikinku ya yi mu'amala ta aure a yadda manzo Allah ya faɗa wani abu ya faru tsakaninsa da iyalinsa ya je wa iyalinsa yufdi ilaiha wa tufdi ilaihi mm. ta fa'idantu da shi shi ma ya fa'idantu da shi da ita a wani abu na alamar na mu'amala aure sannan kuma fa sai izo i faɗa abin da yake faruwa a gaban mm. jama'a sirrinsu na cikin eh, gidansu sai mm. fa'arammal malƙaumu sai sahabbai suka yi sit sai wata ta ce ya rasulullah innahum wallahi la yaf'aluna wa innahunna la yaf'alna wallahi ya rasulullah hmm. ana samu wasu su zo su faɗa maza hmm. su ba da labari wasu mata ba su ba da hmm. labari sai manzo Allah ma ce la taf'alu to kar ku ƙara domin kwatankwacin wanda yake yin haka ka shaiɗanin shaytanin kamar misalin shaidani ne aljani kenan shaidan Mm-hmm. ya gamu da aljana shaidaniya mace a gaban jama'a ya yi mata abin da ake yi a cikin sirri a ɓoye mm. kaga wannan misali da manzala sama ya buga da shaidan ya kwatanta mutumin da yake faɗar sirrin aurensu mm. da shaidan ko shaidaniya mm. to a nan faɗar sirrin aure ko a wace irin siga ko da a sigar a zo wani dandali ni ce malama ni musamman ka ce malama mm. mijina ne wallahi in ana kaza yana yin kaza wallahi mijina ne baya iya yin kaza wallahi mijina ne baya iya yin kaza a inda ita malamar za ta gani su ma ragowar mutanen za su gani wannan akwai terere da kuma tonan silili mm. shari'a ta hana wannan wajibi ne idan za a yi mu'amala da irin wannan matsalar a samu inda ake tunanin akwai sirri da rufin asiri mm. to anan malam kar a ce kuma abin ya zama ta bangaren eh, akwai masu ganin cewa wani lokaci idan suka bijiro mu wasu daga cikin malamai da ake sa musu rai malamai ne na kirki sai ka ji ko a ambaci matsalar a matsayin misali akan mimbari ko kuma suna ganin malaman da suka sani a unguwarsu kamar nan gaba in suka haɗu da malaman malaman za su dinga ganin su da wannan taban anan kuma ya za a fahimtar da mutane cewa matsalolin ba haka suke ba to da farko su ba malamin dole a yi musu wa'azi sai tsoron Allah domin da malami da likita da alƙali mm. da mai fassarar mafarki suna cikin haɗari na mu'amala da sirrin mutane wanda kuma daga cikin sharuɗa na tilas ga kowane malami mm. da kowane likita da kowane alkali da kowane mai fassarar mafarki mm. idan mutum ya zo ya adana masa sirrinsa dole ya tsare masa sirrinsa yaɗa masa sirri yana ɗaya daga cikin manya-manyan zunubai waɗanda za su kai mutum zuwa ga haddi na munafunci ya zo kuma a cikin hadisin abdullahi dan amru dan as wanda ke cin sayar bukari da sahih muslim mm. a zara sama ya faɗi alamomi guda hudu mm. yake cewa wanda duk ya gansu ko kuma hadisin abu huraira ma tukuna mm. ya faɗi abubuwa guda uku ya ce alamomin munafukai ne ko da mutum yana sallah yana azumi daga ciki wa idza atumina khana mm. in aka amince masa aka bashi wani sirri sai ya ha'inci ya faɗi sirrin kamar misali ta huce malamin ya ce ai ita ce ka nan ko mm. ka san wance ita ce mijinta yake kaza to wannan yayi yayi ha'inci kuma Allah subhanahu wataala baya san masu ha'inci wa in mm. ma takhafanna min qaumin khiyanatan fanbith ilaihim ala sawa'in inna Allaha la yuhibbul kha'inin ya alladhina amanu la takhunu allaha war rasula wa takhunu amanatikum wajibi ne a kiyaye mutum amanarsa sannan kuma ya halatta ai ta boye sunanta mm. ko kuma ta ɓoye cewa abin a kanta ya faru. Nana to idan a kafa sada zumunta aka tura ana ɓoye ID misali. Eh. Eh, to amma duk da haka wasu Eh, ban sanya ake bari akan dan barbaya da kura da harshe abin da isa shine ba akwai bambanci tsakanin kafar sada zumunta da kuma malami malami na'am shi malami ai akwai yaƙinin cewa shi kadai aka gayawa mm. ita kuma kafar sada zumunta ai ba hirzi bane ba wuri ne mm. amintacce ba ta yi miliyan su gani a rana ɗaya ai yawanci waɗanda suke faɗa ɗin mm. ai suna turawa ne a abin a yaren kafofin sada zumunta don ake cewa private private eh. sai a tura wa ita mm. shugabar group din mm. wani lokacin ma sai a ce keep me anonymous da ko kuma hide my id mm. kada kada a faɗi kowa ce ce kuma ina nan a comment section mm-hmm. ita kanta take tura tambayoyin ai ta san za a bijiro da su ne gaban mutane su kuma waɗannan mutanen ko shakka babu duk wanda ya tura ya san a cikinsu akwai wanda ya halatta ya ji da wanda bai halatta ya ji ba kuma waɗansu da suke turawa suna da yaƙini ko kuma da zato mafi rinjaye akan cewa mazajen nasu za su iya leƙa wurin kuma galibinsu suna da hanyar da za su iya isar da saƙon zuwa ga mazajen ba ta mm. social media ɗin ba amma ya halatta misali idan mm. ah, in malami ta zo ya ji labarin mm-hmm. kamar yanzu misali sai wani abu zo ifara a burkina faso mm. sai a gaya mun sai in zo najeriya in ba da misali in ce abubuwa sukan faru akan mutane don har ka gama mace an yi kaza ko namiji an yi kaza bar tare da na danganta shi zuwa zuwa ga asalin mai matsalar bana kuma azida ma ya ana yin sa ya zama tsumagiyar kan hanya ce mm, ta ta yaro ta babba ba namiji ba mace mm. akwai lokacin da zaka zo ka zauna ana wa'azi azima sai ka ji kamar sharhin mm. halin ka ake yi kuma ba lalle ne ya zama da kai din kai din aka sani ba amma dai da kai ake wannan ba laifi bane ko da malami ya faɗi haka kuma in aka lura shi malamin aka je aka kai masa ko masani ko mhm. kwararre in aka je aka kai masa ai so ake ba da mafita mm. amma idan aka kai ta social media ko wance kafofin sadarwa ai ita yawanci yanyana magana ake yi mm. har ayi a gama sai kaga an yi an yi ta'aliki ya kai dubu mm. ko sama da dubu kamar ma in ce akwai wahalar da kwakwalwar mai bi wannan ya ɗauki hanya kamar zai bashi mafita wannan ya daɗa tura shi dawa wannan ya jawo shi wani ma bai ma fahimci me ake nufi da rubutun ba amma kuma ya tsoma baki ya yi katsalan da ji wani ya bada shawara ta addini eh, kuma wani ya zo ya warware ya rushe ta wani kuma ya yi zaki wani kuma ya aibata mm, wanda mm, mm, wani abu wanda kuma aibata wanda ya laifi kuskure ne da sannan malam ga kokarin yanke hukunci a gen ba alhali da yawa in ka je za a faɗa maka cewa ga matsala kaza so da yawa malamai sukan ce mun ji bangare ɗaya mm. ba mu ji ɗaya bangaren ba to mafi yawa a can kawai ana ji ne kawai sai hukunci ko kuma a duba ma mai rubutu cewa wala Allah mai rubutun nan mace ce mm. so dole mu tsaya goyon bayan mace mu mai rubutun nan ko wanda ya shiga matsalar nan namiji ne dole mu maza mu goyi bayan namiji dan uwanmu ta yadda in masani aka samu sawa'un malami ne na addini sawa'un karatu ya je kwararre ne ya je ya shiga aji ya karanta wannan abin ba fara duba janda zai yi ba ko <laughs> duba kabila ku a'a a matsayin ku na ma kun fi kowa sanin maslaha ku zauna tare mm-hmm. to tunda aka samu tsotsayi to shi zai fara duba ya za a yi ne magance ku haka in aka biyo malam eh, akwai matsaloli dai da yawa gaskiya mm-hmm. kuma akwai bambanci da in aka ce za a kai ma kwararre ne shi kadai ko kuma a kai ma Eh, malami sannan wani lokaci ma kwararren zai iya zuwa ya magana a ɗaukan maganarsa da mahimmanci wani shahararren mutum ya daɗe yana ba da ilimi a kafarsa da akwafar wannan eh, kafa tasha ta youtube shekarun da ya ɗauka dubu dubu wuce mutum dubu uku ya samu ba sai ya koma komedi a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci kawai sai ya tara dubban mutane har ana bashi kuɗi sai yake ma al'umma kuka da kaicu yanda yake wahala ya haɗo ilimin ya tsamo ya bada ba ta shi ake ba amma ran da ya koma cale-cale kuma sai ya zama to tauraro tana haska so zai yi a cikin ribibin ma kwararre ya fito mm. ya yi magana amma abin ne ta so mutane lalle malam suna bukatan alalubo musu hanyoyi da za su dinga samun shawarwari malam idan muka zo tikewa a na malamai ah, eh, wani lokaci ina jin har yanzu kuma ban sani ba e, wasu suna fahimtar cewa da ka zo wajen malami ka faɗa kawai zai iya faɗa ma hukuncin shari'a ne a kai wala Allah wani kuma wannan hukuncin ne ba zai mai daɗi ba to anan malam wani usulubi ya kamata malamai su yi wajen duba halin shi wanda ya zo cikin matsala to anan yana koma zuwa ga sharaɗin shi wanda ya kamata ma ya shiga cikin irin wannan sabgar akwai matsalar da idan aka kawo malami ita mm. zai ba da shawara a je a samu alkali ne saboda shi mm. alkali baya ga kasancewarsa masanin shari'a mm. kuma yana da wani karfi da Allah ya bashi na zai iya yin hukunci in ba a bi abin da yake daidai ba akwai kuma lokacin da ba da karatu ake warware matsalar ba da ƙwarewa ake warware matsalar akwai lokacin da da tunani mai kyau ake warware matsalar mm. domin akwai mutumin da idan matsalar ta zo maka kai a matsayin ka na malami za ka rasa mafita mm. amma kuma idan ka bar wanda yake kan wanda ya kawo maka matsala in ka kyale shi sai ya shiga daji to dole sai ka yi amfani da abin da ake kira abin nan wato kamar a ce wani abu na na, na, na psychology ko ka ba shi wani wato wata mafita wani abu mai kama da mafita kafin Allah ya sa a samu mafitar mm, kamar yadda likita yake yanzu mm. in mutum ya zo gaban likita mm. likita cutar ta rikirkitar da shi to ba zai baka ya ce ka koma sai ya gama bincike ba Allah zai shagalar da kai da wani abu mai amfani ko ya baka maganin da akalla magani ne da yana da alaka da abubuwa da yawa mm. zai dan rage maka wani abu mm. kafin zuwa gane in rauni ne babba maganin rage zugi kafin a gano kariya ce ta haɗin da zana harkar abin da ya shafi ba da shawara mm. shi ma ai akwai irin wannan misali idan aka zo eh, kai tsaye wani wani zai zo maka da magana cewa shi sihiri aka ita sihiri aka yi mata kuma ba lallai ya zama sihiri ba ya zanto kawai rashin sa'a ce ta rayuwa ko mm. kuma kambun baka ne ko kuma ma wani abin ne na damuwa ya rikide ya zama haka mm, kai kuma Allah bai sa ka gane ba to haka zaka iya ba su wasu azkar da wayansu addu'o'i mm. ce su je su jarraba zuwa kwana kaza Mm. la'alla su sai da ka'ida ka'ida azkar din ce ayi kwana kaza ana yi kai ko ba wa ka'ida ce ta sunna aka ce ya kwana kaza ba duk sunna kuma bata ce dole ba za a ce kwana kaza ba irin wannan abu to a lokacin kai kuma kana ta nazari da bincike akan mas'alar. ka ma gano ta amma kana tunanin yadda za ka gaya musu tunda yanzu misali likita ya zo mutum ya kamu da cutar Eh, menene cutar mai karya garkuwar cutar sida ko mm, kanjamau eh, ai kai tsaye ba za a zo a auna a ce kanjamau ne da mutum ba ai sai an fara bi da shi ta can a bi da shi ta nan a bi mm, da shi mm. ta nan har tukunna ma sai an dan fara wurga masa shakka da shubu har ya dan fara tunanin ita ce ma to ya zai yi sannan daga baya a ce to anya ko za mu jarraba kaza ne ko mm. har a zo dai kan gabar da in an gaya masa to za a rage masa fargaba da damuwa don akwai wanda ana gaya mai zai iya faduwa yanke jiki ya faɗi musamman wanda ta kama shi ba ta hanyar da ake zaton za ta iya kama mutum mm, mm, ya san shi kamar ne kaza da sauransu mm. to haka zalika ita ma sannan mala har yanzu ina ganin su kansu malamai akwai lokacin da ma suke koma ma wasu malamai yan uwansu musamman eh, mu dauka malam misali kun shahara karatukan ku sun wuce iya Kano da take mahaifar ku har ma wasu daga cikin kasashen makota wani zai yi sha'awar ganin yadda kuke kokari kawai ya nemo ku haka wancan malamin haka wancan malamin so da yawa wasu malaman ma kan iya komawa su kira 'yan garin cewa misali matsala ce ta zo mu buga misali in mun ɗauki arewa mai nisa ƙarshe can sokoto ko ƙarshe can yobe ko ƙarshe can jigawa mm. ko kuma ƙarshe can kogi mm. matsala ta faɗo shi wanda yake neman shawara ya fi gamsuwa malam abubakar abdulsalam misali ya mai jawabi mm. Eh, ko ya taba jin tafsirinsa na abuja ko ya taba jin karatunsa afirka tv ko a sauran tashoshi shi kuma malam sa da ɗabi'u da halayyar mutanen wannan wajen ya yi kaɗan a ƙoƙarin da na san malamai suna akwai buga waya tambayan wani malami da yake can cewa ya ɗabi'un mutanen ku ya irin matsaloli kaza suke kafin a ce mutum ya bada shawara ina ga malam da ya shiga cikin irin abin da kake son ka faɗa mana cewa lokaci idan abin ya zo da dambaluwa ba kawai rana ɗaya za a ce maka kawai ka daina kaza ka bar kaza ba sai an tantance an duba abin da ke bukatan a yi communication a yi eh, wani ke ce min cikin manyan malumin mu akwai malamin da aka kai mai wata kadiya a wani gari ta akwai rikirkita ne na gado mm. an samu waɗanda ba sa cikin nasaba sun shigo kuma an tafi da su a cikin nasabar sannan kuma babban gida ne so daga ƙarshe dai sai ya faɗa musu cewa eh, in fatawa ce ba zan yanke ta ni kaɗai ba in shawara ce ba zan bada ta ba ni kawai na zo ne in karantar in koma garinmu don haka sai na samu amintattun malamai adadi kaza na zauna da su sun ji irin matsalar na ji irin fahimtar su da kaza da kaza na garin nan kana ku sai in neme ku daga baya so duk kusan ina ganin malam wasu daga cikin al'umma sun jahilci irin wannan kokarin da bangaren malamai suke da kuma ƙwararru haka kawai sai a ɗauki bangare ɗaya na na shi social media wanda wani lokaci ma Astagfirullah dan cikin ka ne zai zauna kawai yana jin cewa yana da data ya dinga ma hange irin nasu na na yan bana bakwai na yara na'am na'am eh, to don haka yana koma zuwa ga shi mai ba da shawara na'am na'am dole akwai sharaɗansa na shari'a kamar yadda ake da ka'idojin mai ba da fatawa na'am adabul da kuma ladubba na shi mai ba da fatawa din kuma yawancinsu suna da alaka da ba da fatawa mm. da fassarar mafarki da likitanci da alkalanci kuma dukansu akwai su a cikin littattafai yasa za ka ga inda suka kware. Mm. ko kuma inda suke ba wa ɗan adam mahimmanci musamman mu dau samful na misalin larabawa mm. da turawa ko mu dau laraba tun da su muka fi alaƙa da su da fuskar addini da kuma saƙafa wani lokacin yanzu ka duba irin kasashen yankin tekun fasha ƙasashen gob za ka tarar da mutum ne alƙali ne amma iya na ahwal shaksiya mm. in ce ahwal shaksiya al'amuran da suka shafi iyali da zamantakewa to in ka lura sai ka ga mafi yawan abin da yake sulhu ne da gyara irin waɗannan matsalolin mm. to akwai ka'idoji gamammu wanda dole ne a matsayin ka na mai ba da shawara wannan ina fuskantar da magana ne zuwa ga su malaman dole ka san su kuma da zarar an jefo maka matsala su za ka fara yin tunani mm. sannan bayan ka'idoji gamammu akwai misali kamar abin da za ka iya cewa akwai al'ada ta gari ita ce mm-hmm. wacce aka shara zuwa gari eh, ta eh, bayan ga an fara daga alkawa'id al'amma kenan mm. na yawanci in abu kaza ya faru kaza ne wanda ya kaza kaza ne ka'idoji ne sai kuma al'ada ta mutane wanda a matsayin ka na malamin da kake koyarwa a najeriya mm. kuma kake magana da harshen hausa baka da uzuri akan a ce daga ghana baka san yanayin hatta hausar su ba ma mm, a ce yanzu mutum zai maka hausar ghana baka gane daga ghana yake ba zai maka hausar niger baka gane daga niger yake ba zai maka hausar sokoto ko hausar kano ko Hausa zazzau ya kamata ka tattasa wa kanka ya zama kana da faɗin sakafa ta yanda <clears throat> tun daga nan in har ka damu da ka san hausa to za ka gane yanayin ɗabi'ar mutanen to daga wannan urfin al'adar su wa'annan mutanen mm. a jumlace to kuma sai ka sauko wanda shi yake maka tambayar mm. ta yiwu a wani family yake ko wata unguwa mm. wacce tana da wani yanayi na musamman da wani abu musu tasiri mm, mm. shi a matsayinka na nesa ba lalle ne ka sani amma akwai tambayoyin da za ka yi wanda a darussan da ake mu da muka koya an koya a lokacin da ake bamu dabaru na irin wannan an horar da mu akan irin tambayoyin da ya kamata kai akwai wani lokacin da aka yi maka tambayar akan wani dan karamin wata ƴar karamin matsala ce akwai tambayar da bai halatta kai wa mutum ita ba so da in kai masa ita ka fita daga cikin tsarin abin da yake hurumin ka ne mm. akwai kuma tambayar da bai kamata ka batta ba ko da mutum ya ki amsa maka tambayar ka naci dan ka iya ba shi taimakon gaggawa mm. domin haka kawai yanzu misali mace ta yi maka tambaya mm. ta ce maka misali a ce kai kana kano ita kuma wannan matar bahaushiya ce da take zaune a kurdufan a sudan mm. sai ta ji ka a talabijin ko ta a social media ko bahaushiya ce da take rayuwa a ba'if tana aiki kusan mm. shekarar ta goma ko ishirin da mijinta kuma suna suna aiki tare mm. al'adar su da su irin na ɗa'ifa ne ta saudiya kai kuma kana nan kano kai tsaye ka ce ki je ki samu malamin ɗa'ifa ya baki amsa a shi ma za ka iya haifar mata da wata matsalar Mm. tunda ta san da su ta tsallake maka tana da damuwa mm. watakila ta kai haddin da za a iya cewa ta kai haddin ka'aba mm. shine abin da bature ke cewa depression ta kai kasan kafin mutum ya kai haddin ka'aba tsari yanayin depression yakan kai yanayi na ya asu eh bai tsammanin cewa la'allama mas'alarsa za ta da mafita eh, ta auri miji talaka baya iya biya mata bukata kuma yana zaginta ta ɗauko wannan matsalar da ta taho in ka ce mata ki je ki samu malamin garin ku. ita fa gani take kawai tana gaya maka bukatar ta za ta biya kware to kaga dole sai ka fara da da amma mm. sannan ka taho ka tambayi a ina take mm. ka ji ta sannan la'alla ka tsuke ka zo inda take rayuwa din sannan la'alla kuma ita kanta tana cikin mutanen da suke da matsala a kankin kanta ko ta yi mm. gadon matsalar ko kuma wani abin na rayuwa auren ya sa wata matsala mm. to duka in ka gama tattara wa'annan abubuwan mm. a ciki a ciki sai ka ga wace irin shawara za ka bayar shin zaka ba ta shawara ce ruhiya spiritual shawara wacce mm. kawai ki karanta kaza ki yi kaza na azkar ko kuma a'a bayan nan dole akwai wata shawara physical shawara domin akwai lokacin da sai ka ba mutum wata riyada Mm. wani abu da sai ya yi fasan nan zai ga zai in ba bai ba yanzu kawai in ka je wani kace masa to kenan ka ce inna la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin wannan addu'ar ka yi rantsuwa da Allah tsakanin Ka'aba da makamu Ibrahim akan cewa duk mai matsala in ya karanta ta sai Allah ya yi masa ba kai karya ba saboda manzo Allah ne ya faɗa a hadisin Sa'ad bin Abi Waqqas da kuma na usman ibn affan hadisi ingantacce mazala ce addu'ar annabi yunus da awatu zannun ba wani wanda zai shiga damuwa ya karanta ta sai allah ya warware masa mm. to me yasa wani in ya karanta bai warware ba allah yana warwarewa amma ba a bi da shi ta hanyar da za a gaya masa ta inda zai gane cewa mm. allah ya warware masa din ba wataƙila sai ka fara fito da shi daga cikin yanayin da ba zai gane warwarar ba to hmm. wannan ne fa sai ka yi aiki in ka fito da shi sai ka ba shi wannan addu'ar to kuma in kana so ka haɗa shi da wani malamin a inda yake hmm. to a nan ne tukunna ka fara tambaya kanka ka san malaman wurin akwai malamai a wurin ka san malaman wurin hmm. in babu sai ka taho kusa inda koda sai sun yi tattaki ne daga nan sun je wajen malaman sannan kuma su kansu malaman ai an kasa su ne akwai wanda su suna duba suluki ne na dan mm, adam da yanayin nafsiyarsa mm. da yanayin zuciyarsa fushinsa yardarsa ɗokinsa mm. a muskilancinsa ko rashin muskilancinsa su in abu ya shafi nan za su cikin taku ɗaya biyu uku allah yana iya ba su dama su iya baka suna da wannan muwafaka akwai wanda kuma ba ma matsala ce ta malamai matsala ce ta likitanci la'alla da an tafi wurin likitan kwakwalwa ko mm. kuma likitan abin da kai ka gano mm. shi kai baka san me ba amma ka gane matsalar ta wannan malam zamu damu wani nukta saboda gaba ɗaya abin da rage mu shirin bai kai minti goma ba kuma tattaunawa ta yi daɗi bari mu buɗe wa masu kallo layi amma kafin waya ta shigo sai mu dawo in masu kallo za ku same mu a lambar da kuka a samu mu a cikin shirye-shiryen mu na kai tsaye mai sifili tara sifili biyu takwas takwas takwas takwas takwas takwas uku biyar ga wanda za su kira daga kasashen makota kuma sai su kara sifili sifili biyu uku hudu sai mun ji daga gare ku a nan malam har yanzu in muka sake dawowa kasa hausa musamman a karkara da kuma kananan birane ana yi ma zuwa ganin likitan kwakwalwa mummuna fassara mu misali da kano da mu muke rayuwa a cikinta mm. da an ce an kai shi da wano ɗauka ake kawai ya zama mahaukaci ta bara wanda hakan ya sa ga gayunan sun san suna da 'yar matsala 'yar matsala malam wadda wani fa malam shawara kawai za a bashi baya bukata a bashi ko da rabin kwa ko da rabin taransisin kwayan magani ba za a bashi ba budurwa tsaliliya ta sani amma ta je din a dinga mata kallon ta zama sha tara sha tara ko ta zamo ta bugun shaho ko ta taɓin sanyi da sauransu ba da yake malam eh, an ce ranar wanka ba koyon cibi da shawara muke ta nema da mafita a nan malam ya mutane za su yaƙi wannan abin daga cikin al'adunsu daga cikin ɗabi'unsu har kafa hujja ake yi da abin ai ya taɓa shiga subhanallah malam wani shawarwari ne zai samu ya mafi na wani da yake ganin shi mai hankali hankalinsa a lokacin da za a auna ya fi na wani da yake ganin shi mai hankali ne kamar yadda ka kira wancan ciwon na depression damuwa ce hmm. damuwa ce a rai amma ba wai hauka ba ce da ba a gane fari da baki ba hauka ba ce da har takalifin islam suka sauka a kan mutum to amma haka za a dinga wa mutum dan kira da dai sauran wasu halayya wanda shi mai shiga jama'a da yawa ya san wannan abin da nake faɗa wala allah mutum ya taka wani wannan wata marhala ko ya girma to ba lalle bane gaskiya iya ganewa amma a sahunmu na matasa da 'yan mata wannan abin yana da yawa sosai kawatta da ya kamata ta rike su da ta fara cewa wallahi sai fa kun yi hakuri da mutuniyar tawa kwanaki ma kusan ba ta gado da dai malam kaga akwai dai matsala mm. ya kamata a je kamar yadda ka ba da shawara to amma ga abin da yake hana zuwa ya za a karya wannan abin dan a iya zuwa to wannan gaskiya sai an yi aiki tukur wajen wayar da kan mutane musamman da kuma sake duba sunayen abubuwa da yadda za a dinga ba su in an ce mutum ya je asibitin likitan fata kaga misali kuma anan da an ce mutum ya tafi bela sunan da yawanci a fassarar jaridu hmm. da kafofin sadarwa ake bayawa asibitin kutare ake cewa to da haka duk wanda zai tafi yana jin kyankyami kuma bangaren kutaren bangare ne kaɗan hmm. daga cikin matsaloli da yawa da suke damun ga su kesbi ga kuro ga makiru ga kaza abubuwa da dama da ba adam kowa zai iya samun wannan shi mm. kuma ka tafi bangaren psychiatric mm. asibitin kwakwalwa mm. ai yawanci manyan asibitoci suna da bangaren kwakwalwa wanda kawai rashin dariya ne ke damunsa wani kuma damuwa ce a cikin zuci wani kuma rashin mm. bacci da wani wani ma dan kuɗi ne an tura a kasuwanci suka dan makali suka samu matsala eh sai a ga ce ta dan <laughs> adam to wani rashin bacci wani yawan bacci da sauransu to mu kuma amma fassara shine asibitin mahaukata saboda akwai bangaren da mahaukatan suke kuma ba haka bane ba to shawarar da nake so in bayar shine ya kamata a ci gaba da faɗakar da mutane ana wayar da wayar musu da kai mutum ya san ciwon kansa duk abin da yake damun ka mhm. ka je ka nemi maganin sa mana ko da mutane za su ce maka kaje asibitin mahaukata ai su asibitin suna rubuta suna daukar bayanai suna adana bayanai kuma mm. wanda haukan ne ya kawo shi ai ana rubuta hauka ne ya kashi saboda amfanin kankin kansa ko da wani lokaci shari'a za ta iya giftawa ta kansa a nema masa afuwa in aka je bincike aka gano cewa an taba ya taba zuwa kaga abin zai amfanar da shi a gano cewa Allah haukan ne ya motsa mm. amma wanda ba wannan ne ya kai shi ba ko rashin bacci ne ko kuma wani abu na daban ai ba za a rubuta shi a bangaren mahaukata ba ya zama wajibi mutane su dinga gane irin wa'annan abubuwa na'am to malam kusan gaba minti biyar rage wani naɗe taburma shirin can su malar rawo sun dafe waya kar ta shigo saboda suna jin daɗin bayani ni nan tambayoyi sun yi yawa a hannu eh, ban sani bari mu duba guda biyu masu matukar muhimmanci ita wannan baiwar allah cewa take yi tana son ta yi aiki mijinta ya hana ta kuma wallahi yana da hali amma in ta tambayi wasu abubuwa na bukatu baya bata me malam yake bata shawara ta yi to ina bata shawara su zauna da shi zama na sulhu haka hmm. Allah ce fala junaha alaihima an yi na huma sulha wa sulhu khair mm. su yi tsakanin su isu isu saboda soyayya da take tsakanin su in sun mm. kasa fahimtar juna mm-hmm. su nemi wani cikin bangaren mijin ko bangaranta mm-hmm. wanda suke da kyakkyawar fahimta ko kuma wani wanda ita da mijin suka yi ittifaki akan cewa zuwa wurin sa ba tonan asiri ne ba su shawara ina tabbatar da zai musu tambayoyin da watakila a cikin tambayoyin zai iya gamsar da ita ko ya gamsar da shi zai gane shin tana bukatar yin aikin ya kamata ya batta kuma zai iya bashi shawara na'am to malam har yanzu a takaice shi kuma wannan cewa yake yi bashi ne mai katutu yana ɗaukan kuɗi da ya kai saifa dubu ɗari a duk wata a matsayin albashi mm. to amma malam yakan yi ƙoƙari duk wata kuma ya cire wani abu ya biya wannan bashin amma hali na rayuwa wani watan sai ya kasa cirewa to shine ke san malam ya bashi shawarwari wa in kana mun sha faɗa filin ku bani shawara yakan mai da hankali akan abin da ya shafi zamantakewa ne da tarbiya to amma ya rubutu ya koma nanatawa sannan yakan rubutu ne a irin wannan gaba mai malam zai ci mishi to gaskiya wannan bayani ne wanda yake yana da tsayi akan abin da ya shafi harkar bashi shawarwarin kala kala ne akwai shawara tsantsan ta addini akwai addu'o'i da ake yi mm. a yi tawassuli zuwa ga ubangiji don neman ubangiji ya taimaki mutum ya agaje shi akwai addu'a da take ma'asura ce a rawaito ta ga annabi sallallahu alaihi a addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya wa Mu'azu dan Jabal Allah ya kare yadda a gare shi mm. lokacin da ya samu matsala duk da cewa isnadin akwai a sanadin akwai tangarda amma kuma zunzurutun addu'ar ita kuma karɓaɓɓiya ce sa'annan kuma bayan akwai abin da ba rawaitowa akai a matsayin addu'a ba amma wani yanayi ne na mumini mm. kamar a zubair bin al'awam allah ya yarda a gare shi da zai rasu mm. ai ya bar wa ɗansa wasiya cewa idan zai biya bashi mm. basu sukan da ake bin sa in ya gaza ya nemi taimakon ubangidansa mai ɗakinsa shi ne allah kenan kuma da ya tashi in bashin ya motsa in ya nemi taimakon allah da wannan kyakkyawan ya sai ga allah ya rage masa kuma manzo allah sau salama yake wanda duk ya karɓi dukiyar mutane mm. yana san a zuciyarsa da gaske ya biya to allah zai biya masa kar ya kaddara dole sai a wannan watan zai biya bashin amma dai ya sa ran a yanzu in ya samu dama zai biya amma kuma kada ya takure wa kansa ya hana kansa walwala ya ta roƙon Allah kar Allah ya ɗauransa ya zama akwai bashin mutane a kai muna ba shawara ya tambayi malaman da suke kusa da shi su rubuta masa addu'o'in da ake karanta na neman bashi kuma sannan ya samu ƙwararru da suka san harkar tattali da yadda ake kashe kuɗi su bashi shi shawarar tsarin da ya kamata ya bi mm. wajen yadda zai dinga biya a hankali. ta kusa da ƙarshen malam cewa take suna zaune da mijinta amma a gidan mahaifinta. mahaifinta ya gina gidan kuma gidan bangare biyu ne bangaren da take zaune da mijin da kuma bangaren da in yan uwanta sun zo bakunta garin suke sauka to ya fara nuna baya son zaman yan uwanta har ma yana kyararsu a cikin shawara da ta kawo mai shine ya sayi nashi muhallin su koma ita kuma za ta iya hana yan uwanta zuwa su zauna tunda suna da eh, nasu eh, amma yaƙi to kuma abin yana damun ta ta ce a shigar da batun a filin ku bani shawara a takaice mai malam zai ce don ta shawo kan shi. To shi ma wannan dai da yake an ce a takaice ne. Da ya kamata ita ma akwai tambayoyin da ya kamata a yi mata. Amma dai game da shi namiji. Mm. Shari'a ta ɗora masa nauyin ya samar wa mace wurin zama. Babu laifi idan yana cikin matsi ko macen ta amince ita tana da halin da za ta samar da wurin zaman. to ta samar amma duk da haka mm. ya zama wajibi ya sani a ɗabi'ar ɗan adam duk wanda ya maka abu mm. to fa ba mamaki akwai wa'yansu damammaki da kake da su da kuma wasu nau'o'i na alfarma da za ka rasa su sakamakon kai yi maka akai kamar da shekul islam ibn taimiyya ke cewa wato ka karba abu a wajen wanda kake so ka karba mm. amma da sharaɗi fa ka sani za ka zama kamar fursuna a gurinsa shi in za a ba wa haƙuri akan ya ji tsoron allah ya kada ya ce zai shimfiɗa mulki kamar yadda wanda ya gina gidansa yake shimfiɗa yauwa duk da cewa kuma za a tsare masa haƙoƙi na shari'a akan ba za a bar wani ya shigo masa huruminsa ba don ko haya ka kama mm. mai haya bai isa ya shigo maka da wani cikin gidanka ba ko shi bai isa ya shigo ba sai da izininka mm. amma in wani bangare ne na gefe guda gaskiya ba shi da haƙƙin da zai iya hana 'yan uwanta mm. sauka a wani bangaren da babu haɗari akan iyalinsa in kuma da haɗari kuma yana ganin cewa ba zai iya ba to sai zuciya ya je ya kama nasa in ya kama nasa kuma kaga babu wanda zai iya ce masa dan me na'am malam zamu rufe da ita sai dai tambayar ta ta danya kama da fatawa to amma za mu shigo ta saboda mafi yawan yankin tambayar zamantakewa ne cewa take malam kalmomin da mata suke faɗa a yanzu a kalmar da mata suke faɗa a yanzu ya hukuncin ta yake a shari'a ka ji mace ta ce zaman 'ya'yana nake sai ta yi sharhi cewa so da yawa ana zaune ne a wasu gidajen mu'amalar eh, babu kyakkyawar mu'amala tsakanin shi mijin da matar tashi amma tana duba maslaha 'ya'yanta sai ta haƙura ta ci gaba da zama to furta ma ƙawayenta ni dai yanzu da wani ai kawai zaman 'ya'yana nake ita abin da take nema ta ji wannan to amma mu kuma abin da zai fi damun mu abu na biyu me ma yake kamari haka har a ce zaman yaya ake sai dai lokaci ba zai ba mu dama ba ita wannan me eh, fatawar sai a bata <laughs> fatawar sai mu eh, faɗin cewa zaman yayanta take ba shi da wani tasiri a ta bangaren hukuncin aure tunda ai game da batun rabuwar aure ko wani hannun namiji yake mm. sai dai kuma ta fuskar abin da ya shafi zamantakewa gaskiya akwai nau'i na rashin kyauta da kuma rashin wayewa mm. ai shari'a bata ce ki zama ki kawai ba ke ma mutum ce kuma sai kin samu nutsuwar auren ma za ki iya samun bautawa wa ubangiji mm. in kika ce zama ƴaƴanki kike kina nufin ba a kyautata miki kuma kima ba lalle ne ki kyautata ba maza Allah kuma yake cewa wallahi la tu'addi maratu haqqa rabbiha hatta tu'addi haqqa zawjiha wallahi mace ba za ta iya fita daga cikin alhakin sauke nauyin ubangiji ba sai ta fara iya sauke haƙƙin mijinta to dole ne ku nemi mafita a duba a ga ta ina matsalar taku take don duk auren da ba za a iya samun mafita ba mm. to rabuwa ita ta fiye musu alkhairi in dai za a bi hanyoyi na shari'a a rasa mafita mm. da a zauna zaman haramun mm. zaman haramun shine tana cutar da shi tana hana masa haƙoƙi da sunan ramuwa akan abin da yake mata mm-hmm. shi yana halaka a kanta zai je ya samu ta ita ma tana halaka a kansa za ta je samu ta to da irin wannan ai da zaman babu aura mm, sannan malam idan har mace za ta yi jarumta ta yi zaman ƴaƴan nata to ta gyara ta gyara mana ta koma ta wannan yayi kyau sosai kwarai da gaske yasa ta samu su samu su samu kwararren mai bada shawara wanda yake da addini mai mm. tsoron Allah masanin sunnar annabi sallama inda hali wanda ya santa ko ya san mijin wanda zai iya duba yanayin su ya basu shawara mm. a yi sulhu a samu a zauna a daidaita a gyara wannan shi ya mm, sai in ya gagara ne sai a dawo in ya gagara to sai kuma a koma to wani abin ta kama ba har alkali za iya kai alkali kuma tashin farko ba kashe aure yake ba sai ya yi kokarin ya ga yadda za a yi a gyara in ya zama babu yadda za a yi larabe ya ce idan lam yakun illa al-asinnata markabun fa ma hilatul muttar illa rukubuha in ya zama ba za a iya samun abin da za a hau ba sai tsinin mashi to wanda ya zama dole sai ya hau abu ai ba yadda zai sai ya rinsa idan sai ya hau tsinin mashi wa in ya tafarraqa yughnilahu kullum min sa'ati in dai aka rabu rabuwa ta shari'a mm. to kowa Allah zai wadata shi daga mafitarsa kuma ba fa dole ne kowace mace wannan da ta aura shine mijinta daidai ba zainab bintu jahash ta auri zaidu bin harisa ta kowannen su mutumin kirki ne amma zaman bai yi daɗi ba sai da suka rabu shi zaidu ya je ya auri ummu aiman shi kuma maza sama ya auri zainab sai kuma kowa ya zauna lafiya na'am maybe watakila ba shi ne daidai ki ba mm. za ku iya zama daidai a wani bangare ku saba a wani mm. bangare wani mukaddari ne za a zauna wani na lokaci da Allah ya rubuta na'am to malam kusan anan zaman da bulma shirin sai kuma idan Allah ya kai mu kun sake jin goron gayyatar mu a wani daga cikin shirye-shiryen da wannan tasha take gabatarwa ya masu kallo madadin shi Sheikh Abubakar Abdulsalam wanda ya kasance da mu a wannan shiri sai abokan aiki da suka hada da Mustafa Abdullahi Guru da kuma Rabiu Ibrahim Yusuf sai Umar Tahir tahir da kuma uthman muhammad alhassan da kuma ahmad ishaq da aliyu muhammad ibrahim na najib gaba da dukkanin sauran ma'aikata da suke bada gudunmawa ta bayan fage ni mai gabatarwa umar alhaji su ne ke cewa kasance lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Yau tashar Afirka TV siri tana kira ga munan cikin shirin nan ku bani shawara. Yau tashar Afirka TV siri tana kira ga munan cikin shirin nan ku bani shawara. uwa maza da mata ku zo ku kallata. Ni